Allah sarki wannan kenan idan ba ku manta ba anan muka dakata kuka je ni duk kwana biyu to mura ne yasa na gaba sosai shi yasa sannan kuma labarin an dan samu tsaiko ba one page ya dan guntule kaɗan ba sosai ba amma kuma na tambaye ku a littafin su ne a ci gaba da karantawa a haka ko yaya wasu sun ce a ci gaba da karantawa a haka ko da ba page din don haka za a ci gaba za ku ji an dan yanke muku wuri kaɗan amma ba mai yawa bane kuma ci gaba da labarin kai tsaye sai rawar tashin hankali tambansa ke yi nan suka kwashe shi a haukace aka sa shi a mota almustapha ya rikice haka suka rike shi da shi da Salisu Tantiri da ke ta kwallon da kwalla zuwa yanzu ya yi ihun ya gaji har muryarsa ta dishe kaf ma'aikatan gidan sun yi nadamar barin almukuri'a da ta fita a gidan saboda hakan ya matukar jefa su a tashin hankali sai da kowa kowannen su ya shiga tashin hankali a guje direba ya shiga motar ya ja suka bace a gidan motar security na biyo da su a baya Allah sarki wannan kenan sai kun daura kai tsaye jikina da sauki sosai na ga waɗanda suka min fatan ubangiji Allah ya bani lafiya to na ga sakonku kuma na gode sosai sannan wasu suna cewa almaguri a ta gudu labari shi ma ya gudu to ga labari ya dawo don haka almukuri amana hanyar dawowa da yardan ubangiji sai kuma daura a cigaba da labarin namu kai tsaye amma kafin nan akwai waɗanda suke min maganar cewa suna so su shiga gurin na WhatsApp yanda samun littattafai na zai zo musu da sauki to duk mai son yi min magana ta WhatsApp zai yi magana ta layin nan ne ba kira ba 070 66 67 48 34 wato 0700 66 67 48 uku hudu wannan layin WhatsApp kaɗai nake yi da shi ga kuma masu bukatan kiran waya za ku iya kira na kai tsaye na yi receiving ta wannan layin shi kuma 080 33 53 37 94 wato sifili takwas sifili uku uku biyar uku uku bakwai tara hudu wannan layin ɗan salma kenan da za ku iya kira ya shiga ya kuma yi receiving ɗayan kuma na whatsapp ɗina ne to kai tsaye kuma shige cikin ci gaba da labarin namu ko kuma ku ji daga inda za mu tashi kamar yadda na faɗa muku za a ɗan tsallake wani wuri kaɗan za mu tafi ne a har ta riga ta sauka a garin yola har kuma ta iso kofan wani gida tana neman taimako ne ko yaya dai ban sani ba amma dai gashi daga inda zamu tashi bata tsaya wata wata ba ta buge security din dake kofar gate din wanda ya dakatar da almukuri'a daga karasowa cikin gidan idanuwanta da na almukuri'a suka sarke cikin na juna a lokaci guda dukkaninsu zuciyarsu ta buga da karfi da basu san zuciyoyinsu na da irin wannan karfin ba wace ce ke hajiya umu salma ta faɗa out of control wani abu ta je a zuciyarta ta gami da yarinyar almukuri'a ta bi hajiya ummu salma da ido da ta yi magana sai ta ji zuciyarta ta buga da karfi fin a farko voice ɗinta ya yi kama da makusancinta amma ta rasa fahimtar wane ne wannan ɗin kaf kallo ya dawo kan hajiya ummu salma da almukuri'a kama daga masu neman taimako har zuwa kan security duk suka tsira musu ido Don Allah wace ce ke hajiya ummu salma ta kara tambaya haɗi da dafa saitin zuciyarta saboda bugun da take mata kamar za ta fashe ta sauke idanuwanta akan cikin jikin almukuri'a haka kawai ta ji wani abu na fusgarta game da cikin jikin nata wani irin murɗawa marar almukuri'a ta yi ta cije still kwayoyin idanuwanta na kan hajiya ummu salma wanda sakamannin ta ke ma almukuri'a kama da wani da ta sani amma sam ta rasa tunano wane ne shi wannan din hannu hajiya ummu salma ta kai ta shafi cikin almukuri'a ba tare da ta san ma ta yi hakan ba almukuri'a ta zabura ta kalli matar yadda ta shafar mata ciki sak haka abdul ke shafar mata ciki don allah ki gaya min wace ce ke hajiya ummu salma ta sake faɗa a gigice da ta shafi cikin almukuri'a sai hankalinta ya kara gushewa ta kasa ɗauke hannunta akan cikin almukuri'a ma'aikatanta da kaf da jakadiyarta suka matso kusa mamaki ne ya rufe su musamman ma jakadiyarta nan take nan take zuciyarta ta ayyana akwai wata a kasa wani irin ciwon mara ne ya turnike almukuri'a wanda ya wuce a daure masa wanda ya wuce a daure masa nan ta durƙushe kasan kafafuwan ta haɗi da cije leɓe nan take hajiya ummu salma ta fahimci ina kuda ce nan take a gegece ta sa direba ya ɗauko mata ya ɗauko mota ta umarci da kadiya da ta taya ta suka kawo almuguri'a zuwa cikin gidan da kyar take ɗaga kafafuwanta sai azabar zuba kawai take karyo mata suka ɗauke ta da taimakon sauran ma'aikatan aka sata a bayan mota hajiya ummu salma ta shiga bayan motar ta jawo ta jikinta ta korawa cikin jikin yarinyar da ta raira da ta yayi kasa sosai ido ita kadai ta san me take ji akan cikin nan na jikin yarinyar kai kai sauri ka ja motar mu je asibiti cewar hajiya ummu salma da ta yi maganar da direba dinta jakadiya ta juyo ta zuba ma almakuri a ido wanda ke ta faman yarfa hannu tana cije baki idanuwanta a kulle suke gam jakadiya ta kalli ummu salma ta ga cikin jikin yarinyar kawai take kallo wani irin karatu ne akan fuskar hajiya ummu salmar mai wuyar karantuwa nan take jakadiya ta shiga tinkin din wace ce wannan yarinyar hajiya ummu salma ta saba taimakon mata da dama tana da tsananin imani da tausayi imanin da ke kwance kan fuskan ke fuskan ke kwance kan fuskarta a wannan karan daban ne direba ya ja motar suka nufi asibiti Hajiya Ummu Salma sai sannu kawai take ta cewa almukuri'a haka kawai ta tsinci zuciyarta da natsuwa saboda kallon da take ma cikin jikin almukuri'a Kaduna can ko garin Kaduna suna isa asibitin da Abdul ba bata lokaci doctor suka dukufa akan shi suka samu ya farfado daga suman da yayi aka yi masa allurar bacci bacci ya kwashe shi ba shi ya farka ba sai karfe 12 ya bude idanunsa a saman OP ɗin ɗakin asibitin. Tunaninsa ya dawo kansa. Da gaske, ta gudumin da ciki ya faɗa kamar zarar haɗi da tashi zaune zumbur. Idanuwansa suka sauka akan Ahmad da ke zaune kan kujerar da ke fesin ɗinsa. Mustapha ne ya kira shi ya sanar da shi abin da ke faruwa shine ya zo asibitin. Ya kira Larai ita kuma da take asibiti gun Hajiya Saude wanda har yanzu bata farka daga dogon baccin tashin hankalin da take yi ba. Sanisa, ya jikin naka? cewar Ahmad da yi maganar cikin tausayi da tausayawa. Ka gani ko Ahmad? Yarinyar nan ta gudar man da ciki. Kana gani ta gudar man da ciki ko? Kwananta biyu kenan bata nan, ta gudun mun da ciki na. Abdul ya yi maganar idanuwansa na cikowa da zallar kwallar tashin hankali tuni ya koma kamar zararre Ahmad ya ƙara jin tausayinsa sosai Mustapha ya sanar da shi komai. Ka kwantar da hankalinka sadan Allah za ta dawo insha Allah. Ahmad ya faɗa cikin kwantar masa da hankali. Abdul ya kalli Ahmad da ya dawo da kallonsa kan drip din hannunsa ya girgiza kai still yana kwallar da shi kadai ya san zafin sa yace ba za ta dawo ba Ahmad tashi mu je ka kai ni in nemo ta mutuwa zan yi in ban ganta ba yayi maganar haɗi da tsinke drip din hannunsa nan take jini ya balle ya fara zuba hankalin Ahmad ya tashi ya riko hannun nasa yana faɗin sa da ka kuri drip din jikinka ya kare Abdul ya meke tsaye still jini na tsiyaya a hannunsa ya fisge hannunsa daga rikewar da Ahmad ya masa ya fice a ɗakin Ahmad ya biyo shi yana faɗin sa bari in kira nurse su duba maka jinin nan da ke zuba a hannunka ina son Abdul Jalal ina son Abdul Jalal bai bi ta kansa ba ya fice a asibitin maga baki daya Ahmad ya kira nurse suka biyo shi wajen bakin motarsa suka same sa har lokacin kuka yake yi kamar karamin yaro yana faɗin ta gudar min da ciki shikenan ta tafi min da ciki sai na kashe cap security din da suka bar ta tafta a kaina a kai gidan mahaukata wallahi haukacewa zan yi in ban ganta ba Sune kalaman da Abdul ke ta faɗi cikin gigitar fitar lissafi Ahmad da Nus duk suka ji tausayinsa yana kuma ratsa su Nus ta kara so domin taimaka ma jinin hannunsa ya daina zubowa amma fir ya ki yarda Ahmad ya yi yayi ya tsaya amma ya ki tsayawa Nus ta dakatar masa da jinin da ke zubowa a hannun nasa ka bar ni in mutu Ahmad yarinyar nan ta gudar min da ciki ya kara faɗa kamar zai mutum kokawa kawai yake yi da numfashinsa idanuwansa a idanuwan Ahmad suka cicciko da kwalla ya zaro waya a aljihunsa ya dalin lambar ɗin Dr. Mutsaf amma kiran bai shiga ba tun jiya yake kiransa amma lambar ta ki shiga Ahmad ya maida wayar tasa aljihu yayin da kwalla suka wanke masa fuskarsa yana mai kallon Abdul Jalal ita kanta ta tausaya masa ainun dan Allah sa ka bari a duba maka jinin nan da ke zuba a hannunka dan Allah sa zamu nemo zamu nemo ta kuma zamu ganta insha Allah cewar Ahmad da yayi maganar yana kuka Abdul din ma kuka yake da kyar ya yadda suka koma ciki nusu aka bashi taimakon gaggawa jinin ya daina zuba a hannunsa suka fito Ahmad ya bude masa mota ya shiga shi ma ya shiga ya ja motar suka fice a asibitin Abdul ya kwanta akan kujerar motar ya limshe idanuwarsa sai kuka yake yi kamar karamin yaro Ahmad na ta kallon shi ma sai hawaye yake yi tausayin Abdul ya gama cika masa zuciya bai tabbatar da yanayin yarinyar ba sai yau sa in kai ka gida ka huta ko tunda ka ki yadda ka zauna a asibitin ka samu sauki ranka ya dade cewar Ahmad Abdul ya dago ya bude idanuwan sai kalli Ahmad ya ce a'a kar ka kai ni gida ni ai ban da hutu yanzu sai na ga yarinyar nan ka kai ni inda zan neme ta in ganta dan Allah ya kare shi maganar yana mai ci gaba da yin kuka duk ya fice hayyacinsa kamar zarare Ahmad ya kalli agogon motar motar ya ce sa karfe ɗayan dare ake nema yanzu Abdul da ke ta ci gaba da kuka ya ce in kai zaka tafi gida ne ni ka dauke ni ni ka sauke ni ko ka bani motata in je neman ta wallahi ba zan iya bacci ba sai na ganta tausayinsa ya kara cika Ahmad ya sake jin sabon kwalla ya wanke masa fuska ina za mu je to sa cewar Ahmad ko ina gudun mun fatai da ciki wallahi sai na nemo ta ta bani ciki na in ya so ita sai ta yi tafiyar ta akan me za ta gudar min da ciki ciki na ne fa ni na mata amma ta gudu min da ciki Abdul ya faɗa haɗi da ɗagowa ya kifa kansa akan cinyoyinsa haɗi da fashewa da wani irin kuka mai sauti. Brain ɗinsa har wani dildil yake yi kamar zai haukace. Ahmad shi ma ya kara fashewa da kuka driving yake yi amma hankalinsa na kan Abdul Nan suka shiga zagaye garin Kaduna a daren suna fita suna haska lungu da sakon unguwanni amma sam basu ganta ba. Suna ta zagin suna ta zagayen har aka yi asubahi ko rintsawa kar ba su yi ba sai da Abdul ya ji kiran sallar asuba kana iya tuna ana bin shi bashin salloli tsayawa suka yi a wani masallaci ya biya bashin sallolin da ake bin sa suka yi asubahin ya rinka addu'o'i Allah ya sa ya ga almukuri'a ji yake yi zai iya ba da komai na rayuwarsa in dai zai ga yarinyar karfe shida na safe suka ci gaba da zagaye Kaduna suna neman almukuri'a har wuraren karfe shida na yamma suna yawo sallah kawai ke tsayar da su da suka yi magaraba da kyar Abdul ya yadda suka nufo gida ko fakin Ahmed bai gama yi ba Abdul ya fito daga motar ranshi a matakar ɓaci zuciyarsa ji yake kamar za ta fashe gaba ɗaya babu laka a jikinsa ya so bakin gate din security da inda security suke kap suka miƙe tsaye haɗi da gaishe sa da tambayarsa ya jiki ai bai ta kan gaisuwar da suke masa ba ya shiga surfafa musu wasu mahaukatan manyan zagi cikin ɓacin rai ji yake kamar a bashi bindiga ya harbe su Ahmad ya su inda Abdul yake bakin gate yana ta sarfafawa security zage su kan sun yi kasa da kai sun yi shiru kamar ruwa ya cinye su Abdul na ganin Ahmad ya su ya kalle shi a matukar bacin rai yace kirawo min shugaban sojojin Najeriya a zo a kwashe min tsinannan tsinannan nan a ajiye mun su a rinka dukan su har sai sun faɗi inda yarinyar nan ta tafi mun da ciki da haɗin bakin su in ba da haɗin bakin su ba ta yaya za su bar ta ta gudar min da ciki wallahi ni ne sa a gidan nan cewar Abdul Jalal da ke maganar kamar zai rufe su da doka shi kawai shi kadai ya san yadda yake ji a zuciyarsa jin abin da Abdul Jalal ya ce yasa security zubewa kasa suka shiga bashi hakuri amma fir yake ko sauraron su ya kara dakawa Ahmad tsawa yace maza ya kira shugaban sojoji ya hada ya hada shi da shi a waya ba yadda Ahmad zai dole ya kira shi bugu biyu ya daga saboda nan saboda ta nan daman yake magana da Abdul din in yana da bukatar sayan waya idan yana buƙatar yin waya da shi Abdul ya amshi wayar ya sanar da shugaban sojoji ya sa a kawo motocin sojoji gidansa a kwashe cap security din gidansa a aje su a horar a horar da su shugaban sojoji ya yace subhanallah me kai faruwa saraki yayi maganar zuciyarsa fal mamaki saboda ya san waye Abdul da tausayi da imani ya yi mamakin da ya ji ya ce a zo a kwashe kaf masu hidiman gidansa sam abdul bai bashi shi amsar tambayarsa ba ya ce kawai a zo a kwashe su yanzu in ba haka ba wallahi zan sa bom in kashe su da kaina yana gama faɗar haka ya katse wayar ya juya ya nufi ɗakin almukuri'a da kyar yake tafiya kamar ba shi da laka haka yake jin jikinsa security suka yi tsoro tsoro wasu na ta kuka sai yanzu suke kara nadamar barin almukuri'a da suka yi ta fita a gidan ko 10 minute ba a yi ba da wayan abdul Jalal da shugaban sojoji motoci goma suka iso gidan suka kwashi cap security din suka tafi da su tantiri sai zare ido yake yayi zawo a wando ya fi sau goma aka bar wasu sojoji kusan su hamsin a masu gadin gidan nasa yana shiga ɗakin nata ya zauna a ƙasa saman dirshen kamar karamin yaro kawai ya fashe da kuka mai tsanani ya dafa kansa ji yake kamar ransa zai fita why why why please me yasa kika gudar min da cikina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya sake faɗa yana yana fusgar gashin kansa kamar mahaukaci ya koma ya kwanta a kasan tiles din ɗakin yana mai ƙara jin zuciyarsa kamar za ta tsage saboda tsabar tashin hankalin tunaninsa duk ya tsaya tunaninta kaɗai zuciyarsa ke iya yi ban san ina take ba ban san me yasa kika gudar min da cikina ba wayyo Allah na zan haukace zan mutu ya ilahi yake ta kara faɗi yana male-male a kasan tiles ya rasa ya zai yi tunda uwarsa ta kawo sa duniya bai taba tsintar kansa a masifa irin wannan da yake ciki ba yau kawai har ya fara tunanin mahaifiyarsa da mahaifinsa tashin hankalin da yake ciki ya fara tunanin anya ba hakkin iyaye ne da shi ba saboda bala'in ya shahara ya masa yawa bai saba daukar tension ba amma tunda ya haɗu da ita ya saba daukar bala'i tunda ya ɗauki masifar santa gashi kuma yanzu ta kara masa masifar wato masifa rashinta USA a can kuwa USA Dr. Mutsaf ya zo kasar cikin aminci tunda ya kawo ta asibitin rabon shi da ita sai yau ya ga jikin nata alhamdulillah ta samu sauki sosai har ta dan fara magana sosai a kullum maganar ta akan ne, satin Dr. Mutsaf uku a kasar amma ta samu sauki sosai karfe 10 PM suna zaune a ɗakin asibitin da Dr. Mutsaf da jarida Nurses Mami amma na zaune kan gadanta na marasa lafiya Allah ya raba ta da wannan mugun ciwon na jikinta wato blood cancer din da take da shi a da amma yanzu da aka mata juyan jinin shi shikenan ita da kanta tana jin wani irin ni'ima a jikinta lafiyar da take ji a jikinta ta fita da ta tsirawa Dr. Mutsaf wato director ido sai ta kalle shi kuma ta dawo ta kalli nurses mami ita fa tsoron su take yi amma zuwa yanzu ta aminta da su mutanen kirki ne Sanne da jiki mama cewar Dr. Mutsab amma ta ce yauwa sannunku da hidima na gode Dr. Mutsab ya ce ba komai mama amma ta kore Dr. Mutsab da ido ta sassauta murya ta ce dan Allah ku yi hakuri zuciyata na cike da tambayoyi zan iya muku tambaya dan Allah ta yi maganar da Hausar da bata wadace ta ba Dr. Mutsab ya ce eh mama za ki iya mana muna mu ma zuciyoyinmu na cike da tambaya sosai akan ku amma ta ce dan Allah su waye ku ku taimake ni ku gaya min ina jikata almukuri'a kun ce ku ba macuta bane na yadda zuciyata ta aminta da ku dan Allah kar ku sa zuciyata ta yi rawa akan ku ku gaya min ina jikata almukuri'a ba ni da kowa a duniya sai ita dan Allah kar ku cutar da ita kada ku cutar da ni amma ta yi cikin tsananin damuwa idanuwanta suka yi raurau da kwalla fargaba ya cika zuciyarta tana tsananin bukatar san ganin almakuri a idanuwanta na tsananin yunwar ganinta Dr. Mutsaf ya cire glass ɗin da ke idanuwansa ya ajiye shi a gefe ya tsirawa amma ido jarida ta bi Dr. da ido yayi kasa da kansa kana ya fara magana cikin kwarewa ki kwantar da hankalinki mama almakuri ana nan lafiya lau zan sanar da ke komai daga farkon haduwar mu da ku har zuwa yanzu insha Allah ina fatan zaki fahimce ni mama amma ta gyara zamanta tace insha Allah ina jinka ka gaya min Dr. Mutsaf ya gyara ya gyada kai haɗi da fara magana cikin nutsuwa irin ta zallar ƴan boko ni sunana Dr. Mutsaf ni dan garin Yola ne amma iyaye na kun Katsinawa ne ina da asibiti a Yola sannan ina da shi a Katsina State garin iyaye na da kakanni na kenan mun haɗu da ku ne a Katsina kun kai Edmond a asibiti na kida almukuri'a baki da lafiya kina fama da blood cancer sai da nazo ga halin da kike ciki na ɗauke ki na kawo ki wannan kasar ta America na ɗauki nauyin aikinki aka miki juyin jini har kusan three times to alhamdulillah an samu nasara kin samu sauki wannan kuma jarida nurses ce wanda take kula da ke da kuna asibitin Katsina a lokacin da baki hayyacinki ita ma jarida ta ba da gudunmawarta a kanki duk waɗannan da kuka yi a asibitin ita ke biyan kuɗin ɗakin asibitin da kuke kwance a albashinta cin almakuri a da shanta da take ki duk ita ce bata bar ku a Katsina ba da muka nufo nan Amerika ma da ita muka taho domin kula da lafiyar ki. tana kaunar ku saboda Allah ita ma jagora ce ta yi taimako da dukiyarta kuma ta yi da lafiyarta muna kara mata godiya ubangiji ya biya ta da alkhairi yanda ta baro 'ya'yanta a Najeriya da iyayenta ta zo nan ta zauna tsawon wata takwas muna fatan Allah ya jibance ta har ta mutu a madadi ne ta fashe da kuka ta amshe da amin a zuciyarta sai jinjinawa Dr. Mutsaf da taimakon da yayi mata take yi ba shi ba har nosis mami ma ta jinjina mata amma ta kara fashewa da kuka ta kalli Dr. Mutsaf da mami ta shiga musu godiya tana kuka haɗi da sa musu albarka mara iyaka ashe na Allah suna nan cewar amma Dr. Matsaf ya ce ba komai mama ki kwantar da hankalinki akwai wata magana kuma mama amma please ki fahimce ni wallahi ba cuta a zuciyata Allah sarki wannan kenan ko me zai gaya mata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya insha Allah an dawo ci gaba da labari kenan za mu ci gaba har zuwa ƙarshen sa zai kare kuma nan ba da jimawa ba ko dai fatan ku ko in ce fatan mu gaba ki daya ubangiji Allah ya bawa kowa lafiya duk wani mara lafiya da ni karan kaina daban da lafiya Bangiji Allah ya ba mu lafiya majinyata na gida da na asibiti ubangiji Allah ya ba su lafiya ga baki ɗaya na ku dan Salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata keshiya kashi na arba'in 42 Tantiri kam ya fi kowa kuka da ihu har da ɗaura hannu ya yi a kai, yana faɗin wayo mun shiga uku mun lalace.